يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هك أشيد من gaban karatunmu النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر أيوه 29 ga watan biyar shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 20 daidai ga watan uku shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 371 inda malam ya buɗi shafin da rubutu da babban baki yace maradu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa wafatihi da kuma rasuwarsa shikawarsa da barin duniyarsa bada abihi maraduhu cutar ƙarshe ta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta fara fi awakhir shahri safar a ƙarshen watan safa a ma ahada ashara min hijira a shekarar sha ɗaya da yin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam bi su da'il ana minhu mu'ana ya fara da ciwon kai da ya fuskanci matsananciyar wahala da shi ciwon kai mai zafi fi sabarin wa sukun inda ya nuna haƙuri da kuma nutsuwa ya yi haƙuri na wato tsananin wannan ciwon kai ya nuna nutsuwa da rashin zautuwa don wannan ciwon kai kuma da alaihi maradu sannan sai wannan rashin lafiya ta manzo ta ƙara tsananta wa huwa fi baiti ummil mai maimuna a halin yana wato alin ɗakin uwar muminai maimuna radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaci ya da ita fasta'zana nisa'ahu sai ya nemi izinin matansa an yumarraba fi baiti ummi almu'minin Aisha radiyallahu anha da cewar sauran matansa su yarje masa shi yafe masa zirga-zirgar ɗaki zuwa ɗaki ka yi jiyarsa a ɗakin uwar muminai aisha allah ya dire sa'adin nana sai suka yi masa izini wannan kaɗai ya isa nuna maka adalcin manzo sallallahu alaihi wasallam sai tun da kuna da haƙƙin zirga-zirgar kwanan nan to ga halin da nake ci komai sai da lafiya ni da lafiya a matsayina na manzo zan iya cewa zan tsaya a ɗakin wanci kuma ba lallai su ja ba amma da ce na neman izini daga wajen mun dama a yi jiyan nan tawa a ɗakin ƙarshe. to idan mazaje suna tsaye da wannan adalci tsakanin matayensu to zai wuya ka ji ita ya ƙi daɗin zama ko ya ƙi daɗin sha'ani ko yau wani station jibi don da abin da ya kama da su ba kamar zo sallallahu alaihi wasallam sai da ya nemi izini da dama da yarjewa da gojansu su yadda a yi ya sa ɗakin aisha kenan duk da yana wani halar rashin lafiyar kafin neman izinin nan haka yake tashi daga wani ɗakin tafi wani ɗakin an fahimta ku قالت عائشة رضي الله عنها عائشة ألا يدري إتتسو لما Yayin da Manzo ya shigo يشبو jiya ta dawo cikin ɗakina da bihi waja'u sai ciwon nasa ma ya ƙara tsananta ƙala manzo yake cewa a hariku alayya min saba ikram ku kwararo min ruwa daga salka-salka guda bakwai lam tuhalla aukiyatuhunna wanda ba a daga an kwance bakinsu gaba ɗaya ba a ɗan kwance bakin salka ta rika zubo da ruwa wannan ma a kwance bakinta ta rika zubo da ruwa kamar shigen famfo shi ne rika kwaranya a kansu ko ya ji sassauci da tsananin ciwon da yake ciki ya an san salka ko la'alli ahad ila nas manzo yake cewa mai yiwa ko na dan samu damar rubuta wani alkawari ga mutane ko na iya sanar da mutane wani abu da za su wato ainihin rike fa ajala sahu sai suka zaunar da manzo sallallahu alaihi wa sallam, su matansa bi nikhdabin li hafsa a wani bahu na matarsa hafsa ɗar umar a fitna na subbo a alaihi min tilka a yi aisha tace sanin sai muka ci gaba da kwararo masa wannan ruwa da ya nemi a kwararo daga waɗannan salka-salka guda bakwai da kowace ya ɗan buɗe bakinta tana zubar da ruwan hatta tsafika ya shiro ilaina biyadihi har sai da ya fare mana nuni da hannunsa an kadfa altunna kun yi abin da na sa ku ya kun yi abin da na sa ku ya magana ma ba za ta yi ba sai dai nuni da mai, ya isa ya isa sai da nuni da hannunsa qalat aisha tace summa kharaja ila an sannan bayan kwarara masa wannan ruwan ya samu kansa ya fita zuwa ga mutane fa ya iya musu sallah fa salla bihim ya musu salla wa qatabahum ki musu kudu ba zuciyar da nan akan isar da sakon Allah zuwa ga al'umma haka bayan Allah na kwarai wanda suka saba da faɗar Allah ya ce annabi ya ce idan rayuwa ta taho karewa ma haka za ta tafi kamar marigayi malam muhammad bin salih al-isaimin Allah ya ji azul yana kunce a gadon rashin lafiyar mutuwa da ya farfaɗo. فوتقام إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستعين كما الكراش لك قوة دي سوتك تاسابة حكين يا سابة فوهاك نعلم الله تسابة داش ثم اشتد عليه المرض كان عند رش الله فيها تتأل أنت جريش فلم يستطع الخروج للصلاه ya zama ma ba zai iya samun ikon fita sallar ba amara ababakarin radiyallahu an a wannan lokacin sai ya umarci sahabinsa abubakar allah ya da shi an yi salliya billah da cewa yi wa mutane sallah فقال لبلال رضي الله عنه sai annabi ya ce da sahabinsa bilal ladaninsa mai kiran sallah muru a babakirin falyusalli bin nas ku je ku umarci abubakar ya wa mutane sallah kamar yadda na saba faƙalat lahu ba abu nisa'i sai wata daga cikin matansa ta ce da shi illa ababakarin rajulun asir ay sari'ul buka kamar da malai fasara hakika abubakar mutum ne mai saurin kuka ya za a sa shi wa mutane sallah kida kama maqamak lam yastati an yusalliya billah idan abubakar ya tsaya a matsayinka na liman ba zai iya wa mutane sallah saurin kuka ne da shi zuciyarsa tattausar zuciya ce yanzu ya yi kuka wa a'ada manzo ya sake cewa muru a babakrin falusalli bin nasu ji ni manzan Allah ina gaya muku ku umarci abubakar siddiq ya wa mutane sallah fa'adu Adula sai suka sake maimaita masa ai abubakar mutum ne mai rarraunar zuciya mutum ne mai yawan kuka in ya tsaya a matsayinka ba zai iya mutane sallah ba da ƙasa da salisa ya sake maimaita musu karo na uku muru a babakrin filisalli bin nas ni na ce muku ku umarci abubakar da yi mutane sallah faƙala ya goya da cewa inna kunna sawahibu yusuf ku dai mata dukkan ku dangin ɗan uwan annabi yusuf ma'abuta kai matan nan ma'abuta annabi yusuf yanayin ku irin tsarin ku ɗaya da matan nan na lokacin annabi yusuf ya suka yi su matan lokacin annabi yusuf abin da ke ransa a boye daban abin da suke faɗa daban sun sa matar sarki a gaba suna cewa innam ra'atul aziz tu'awidu fataha annab girma ya faɗi a ce matar sarki ta take neman yaran gidan sarki Yaran da yake musu aikata aikata a gida shi take nema ya ake da matar sarki ana ta faɗar wannan ba ka sai cewar wato su kenan na kwarai ne su lafiya nan amma me da ta tanada musu mazaunai aka kawo musu abubuwan yankawa ka ce to kai Yusuf zo ka dan gita su ganka kan ka ce mai wannan kowace ta yanke hannu garin kallon Yusuf to a shaida su ne matar sarki idan take ganin sa kullum Ishiga nan ya fita nan ko to wuciya ko ya iko an ke hannu an gane ko to shi ne a nan manzo yake cewa ku dai yanayin ku yanayin ma'abota yi abin da ake faɗa daban abin da kuma ake rufe da shi a rai daban to, shi kama ta yi haka kuma ɗan ta nuna musu mata ma sai su dauriya da juriya kuke cewa masu sarki kaza kaza kaza ko ku zo ku gan shi maga yadda za an gane a sama a kanta uzuri ta lalle wannan a ta yi abin da ta ka kashe bakin su sun da zaman nan suka yanke hannun suka yanke ya aka ku da kuke magana matan sarki kuma aka yanke hannu me ya faru ne ka ba amsa to shi na nabi ke sa da su inna kunna sawahibu ku dai duk inda kuke yanayin ku yanayin matan nan na lokacin na Yusuf inda kuka sa gaba daban abin da kuke faɗa daban abin da kuma kike ranku daban muru ababakrin sallu salli bin yanzu na da gaya muku ku kiyaye ku ji ku umarci abubakar yau mutane sallah فخرج أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خطة sai abubakar siddiq ya fita a matsayinsa na wanda zai jagoranci al'umma sallah da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan fita abubakar an tafi fara sallah an fara sai annabi tsira da amince allah tabbata a gare shi ya samu sassauci a tattare da rashin lafiyarsa shine waje da nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khifa sai manzo ya ji sassauci da sauki a ransa na ciwon da ita. makaraja shi ma sai ya samu dama fitowa a wani yanayi yuhada bai na ne. ana rike da shi tsakanin mutum biyu ya dogara da irin yadda ake kama kafaɗarka hannunka na hagu wani ya kama hannunka na dama hannayenka suna kan kafaɗinsu amma kama kama a haka aka fito da manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce yuhada bayan rajulaini ma'ana ana riƙe da shi ya dogara a kanin mutum biyu a daidai wannan lokacin kuma tafiyarsa da zai yi zai zama tafiya ce take akwai waskacewa saboda ba zai iya tsawa yi tafiyar da kansa ka an ne an duru ila rijilaihi kake cewa kai ka ce ga shi yanzu ina kallon kafafuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ta kutsani min alwaja tana jan layi a tafiyar da ake da shi saboda ciwon da yake ciki ba wai ya warke ba ne wanda ake da da da shi to kafafuwan ma kawai jan su ake ba wai ta su ike ba haka kafar tenan nan kamar wanda zai faɗi an sake shi to kafar sa inda aka tunga nan ta ja layi saboda ba iya daga ta ike ba da Abu Bakr an ya ta'akhara ganin haka sai abubakar ya nufin ya ja da baya tun da ga mai gurin ya fito ga mai matsayin ya zo A ma a ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi kira da aminci allah tabbata gare shi ya masa nuni an makana tabbata a inda kake haka ja da baya dama da umarninsa yake yayi kuma yanzu ma da yanzu sake tabbatar da shi gida na zo dama ta kace ga ta ni bace ثم أتي به حتى جلس إلى جنبي aka ƙaraso da annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi aka zo da shi gurin wato abubakar aka zo da shi a gefen sai zama yana gefen daman abubakar kamar wanda suke sallah da wani su biyu haka تقول عائشة رضي الله عنها عائشة ألا يدد يسكي سوى لقد آوت رسول الله sallallahu alaihi wa وسلم في ذلك na koma wa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a kan wancan batu nasa ya ce wadda yake a umarci babana iya mutane sallah a umarci babana yi mutane sallah na kokkoma masa da cewa ah, abubakar fa Kina da raunin zuciya Kina da saurin kuka an yi haka da ita karshe kuma ta sanya kishiyarta hafsa ita ma ta saba ta ce to duk na yi wannan da wata manufa wa ma hamalani ala eh, wa ma hamalani ko babu abin da ya kai ni ko ya tsoka ni akan koma masa kan wannan magana da ike ta faɗa ana cewa da shi ko da a sa wani ba shi ba ko a sa umar shi yana cewa abubakar illa an ne kashe tu face ni a matsayina na yar abubakar na ji tsoron an ya ta amanna su bi abi bakar kada mutane su muna nazarto ga babana abubakar shi ne ya yasa nake ta cewa ko dai a sa umar isalla maimakon abubakar da kake cewa Wa wa'inda ta ce in ba haka ba in ne Alamu." ta ce ni na san cewa annahu lan yaqdima maqamahu ahadun babu wani mutum da zai gabata tsaya a matsayin manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ko waye shi gida ta sha aman nasu bihi face sai mutane sun mumuna na masa zato duk abin da zai ba zai yi kamar na manzan Allah to sai ka ta ai ba manzan Allah ba ai da manzan Allah ne kasa kama ana cewa zuwansa ya zama wa al'umma wata matsala an fahimta ta ce wannan zasu nake ta kokarin ya za a yi a kawo wa babana wannan abu fa hababtu dan haka sai na so an ya adila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi bakr ila gairi nake neman manzo kira da miki Allah tabbata a gare shi ya kautar da wannan magartasa daga kan abubakar zuwa wani to amma shi kuma da yake yi wa ma ku anil hawa in huwa illa wahyu yuha ai wannan magana ba da ka ike yin ta wahayi ce inda magana ta imma ta zama qur'ani idan da mutane abin da mala'ika jibril ya zo musu da shi ko ya zantar da su abin da aka kimsa masa na saƙonsa zuwa ga al'umma kuma wannan yana cikin saƙon irin na ƙarshe-ƙarshe da kafin ya bar duniya wadda sai yake nuna matsayi da daraja da Allah yawa abubakar siddiq Allah ya ji kansa da rana cewar shi ne lafazin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya zama madadinsa a ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala da yake yi jagoranta al'ummarsa a yanzu ya yadda abubakar ya zama makwafinsa ya gana ko ya jagoranci bayan Allah su gana da mahalicci ko wani tsari za ka ba mutum ba sama da wani yadda ka shige ka jagoranci mutane a gana da Allah ya fi matsayin shugaban ƙasa yadda da yake shi ba jiniya ba babban gida sai kuma kuɗi sai ga kowa yana cewa kai Allah ya taya ko yadda za maka auren wani da wani ya matsayi ya za'a ya za'a rikicin wani da wani zo ka sa baki ta ta ganin wahalarsa da rashin daɗinsa sai Allah taya amma da wani ɗin ne ni da ga da ake karfi a kansa a kashe wani a ɗaura wani a yi kaza a yi kaza to wannan shine matakin da Allah yi wa Abubakar Siddiq kafin mutuwar manzo hatta idza kana yawmal ithnain har ana haka ranar litinin ta faɗo wa hum sufuhum fi salat sahabbai na cikin sahun sallah وكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجر sai manzo tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya yaye labulan da ke ɗakin da yanzuru ilaina kina duban mu sahabbansa muna sallah wa huwa qa'imun yana tsayen ka anna wajhahu wa raqatu mushafin ita kalli fuskarsa sai fuskarsa saboda sheki da take yi kai ka ce wato shafin takardar ƙur'ani hakan ka kallata ina sheƙi kamar wato an fata fara ta wacce take wato mai sheƙi kuma kamar shafi ko shafi da ake iya rubuta tabassama yadhhab sai murmushi yana mai yin dariya na ba dama dariyarsa murmushi in ka kai ta kawo shi da a gafi ƙasa فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنكما dan haka sai muka himmatu daga mukutunu da farin cikin ganin manzon Allah tsira da manzon Allah tabbata da ta shi wa ya warke ki dan alamu suna da ka zuwa manzo a tsaye tsawon da ba yi ka zama kallo me yake ko ganin haka wa nakasa ko masha sallallahu ko wajen masu kofar ne wa na kasa abubakar radiyallahu anhu ala akulai kuma abubakar Allah iya tafi shi sai ya koma da baya da baya ana akulai yana mai tattaka wato an yi duniya sai yana yin baya da baya ya da shi ya yi wuri da mayafi abin da kai labule da manzo yake kallo su kamar fitowa zai zo ya jagoranci sallah da ya saba yi liyasila saf dan shi ma ije isa da sauran sahu shiga cikin sahun da yake gaba kaje da su ya zama sahu manzo ya jagoranci jama'a wa zanna annan an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kharijun ila as ya da ci manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi zai fito sallah ne. ha ashara ilaina sai muka zama zo ne mana nuni an atimmu salatakum ku cika sa sallah ku ku cika sa sallah cewa ma ba za su yi wannan ma karfin hali ne hankalin su dai kwanta saƙon da ya bari ana yi abin da ya isar ba a daina ba wanda yake mai girman al'amarin sallah yanayin yadda al'amarin shugabanci yake shugaba mai tafiyar da al'amura na Allah ya ce annabi ya ce bai da nutsuwa in bai ga abin yana ci gaba ba kai da kwanciyar hankali ثم زاد المرض به على حكى كما سيكتا تقارة عليه الصلاة والسلام أمن شاء الله هذا أمن شاء الله سبت ذليش ودنت ساعة الاحتبار لو كشن حلرت ورمتوا يقراكو وقربت لاحظت الفراق لو كشن ربوا ما يقارا فسنكوا mala yace wali nasma ummul mu'minina aisha radiyallahu anha bari mu saurari uwar mu'minai aisha Allah iya da ita wa hiya tarwi al-ayyam al-ayyam wal al-akhira al-akhira tana ne rawaito mana kwanaki da lokutan ƙarshe fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na rayuwar manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi قالت عائشة تكي قال صلى الله عليه وسلم من لا ألا ترى ذلك ألا ثبتها غريش ياكي إنه لم يقبط نبيا نبي قط tabbas hakika babu wani annabi sam sam da aka taɓa karɓar ransa hatta yara maqadahu min aljanna a ce har ya gano wurin zamansa a gidan aljanna kafin a ɗauki ransa thumma yukhayyar bayan an nuna masa wajen zaman sa gidan aljanna sai a bashi zaɓi yaya a ɗauki ranka ko a ɗan ƙara ma lokaci a baka dama ka ɗan ƙara kwanaki qalat aisha ta ce to lamma shtaka yayin da manzo ya koka da rashin lafiyarsa wa hadarahu alqabr karɓar rai ta ƙaraso ta zo gare shi wa ra'suhu ala fakhri a cikin lokacin kansa yana kan cinyata gushiya alai kawai sai ya sune a lokaci falamma afafa yayin da ya farfado daga suman da yi shakhisa basarahu sai ya bude idansa nahawa saqaf yana ne kallon rufin ɗaki kallo ya koma sama inji bahaushe ثم قال sannan sai ce Allahumma sirra fi ya Allah ina fatan abokan zama ya ɗaukaka ina fatan ina roƙon haɗuwa da abokan zama mafi ɗauka ɗaukaka a ƙultu aisha ta ce sai ni ku na ce kiran la ya ƙaruna kenan bai zaɓi zama da mu ba ya taɗe yana gaya mana ba wani manzo da za a karɓi sai an nuna masa mazauninsa a gidan aljanna tun da lafiyarsa tun da ransa bai riga irin wannan halin ya same shi baya gab da zai mutu ya sha ta, ba wani manzo sai an nuna masa mazaunin sa a gidan aljanna sai dan Allah nuna ce to kana da gari ko karɓar ka yanzu ko a dan daga ma kafa ta ce to tunda naje yana cewa Allahumma sirrafiq al-a'la ya Allah ina roƙonka mafiya daukaka abokan zama to sai na san cewa idan la yaftauna bai zaɓi a ƙara man lokacin zama da mu فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا فقال لنا وانا مغنى da حديث بيكسن شينا غيا من لينا زلت الدموشي وهو صحيح كان لينا للاسين kan gane ta ce an zo gaba yanzu an nuna mu gurin zamansa an neme shi da zaɓi ya zaɓi haɗu da wato wasu ya ɗaukakar abokan gaba وتقول رضي الله تعالى عنها كما دي عائشة ألا يدد إتتاكة تتناتشيو ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أنا هكا سيما لأن ألا تراد أمنك ألا صبتها بريش يكرا فاطمة رضي الله تعالى عنها ألا ملأقفية بيتا في شقواه الذي قبل وأن حال الرشل لا في أكثر قرأي وسا فيه أتكنسه fasarraha bishai sai ya yi mata rada da wani abu ya yi sabda da ita akan wani abu ta baka nan take sai ta kama kuka sai sai kuka sun maja'aha sannan ya kuma kiranta fasarraha bishai sai kuma asarta mata wata magana sai kuma rada mata wata magana fa ba shi nan take sai ta kama dariya kuma alnaha sai muka tambaye ta yaya miki rada kike kuka kuma ya miki rada kike dariya fa akhbaratna sai ta labarta mana abin da ya faru ai ba da wafati abin nufi sai bayan mutuwar ta faɗi abu a kullun dai san da suka tambaya cewa ta da su sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da ya kira ni ya ga min daga ni sai shi da yana so kowa ya sai ya faɗa kowa kula ka tobi ta faɗa ba sai bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wa sallam ta da amince Allah tabbata a gare shi qalat sai ta ce qarrani nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu yuqbadu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi manzon Allah ta da amince Allah tabbata a gare shi annabi yayi sirri da ni a rashin lafiyar da aka karɓi rayuwarsa a ciki wannan sirrin da yi da ni har ba kai su sai ne kuka sun nasarar ni kala sai kuma yin sirri da ni ba a bara ni a sirrin da ida ni sai ba ni labari an ni awwalu ahlihi ya tuba uhu ni ne haka yake ko a sarar ni nabi sallallahu alaihi wasallama annahu yi ƙubadu ke waje ihin lade tuwo fiye fiye annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a sirrin farko ya yi sirri da ni cewar za a karɓi ransa a wannan cutar da i tara su a kanta shi ne sirrin farko da ya fara gani ana raɗar da ya mata cewa ita ita wannan rashin lafiyar tawa ba ta tashi ba ce ta tafiya ce to shi ne sai ta kasa riƙe hawaye sai kuka sun masarar ne sannan sai yi min sirri na biyu har ne ban labarin cewar an ne awwalu ahlihi da tuba'uhu a iyalansa a zariyarsa da ya mutu zai mutu ya bari ni ke farkon wata zan je tarar da shi ana bayan tafiya ta a cikin wato ƴaƴansa da suka rage ko a cikin zariyarsa da jikoki ni ke zan bu baya kada shi jin daɗin wannan kuma sai sa ne da dariya saboda dalilin kukanta za ta rasa babanta wannan rashin lafiya ba ta tashi ba dalilin dariyarta bayan ta su za ta bi bayan kaga labarin ta ta mutuwa farin ciki ya zama mata ko na san shine na tashin hankali da shiga cikin damuwa وحين رأت رضي الله تعالى عنها ما بأبيها لأن فاطمة ألا يدد إتتدع abin da yake faruwa da babanta halin da babanta yake ciki sallallahu alaihi wa sallama ina da aminci Allah tabbata gare shi min karab la damuwa wa shidda wa shiddatul marad da tsananin cuta qalat ta ce wa karba aba wayo bakin cikin babana qala laysa ala abiki karbun ba'd al-yawm sai ai ba sauran wani bakin ciki da ta sallaba bayan yau ai bakin ciki ya kare falamma mata alaihi salatu wassalam yayin da manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi rasu qalat sai ta tace ya abata babana ajaba rabban da'ahu ya amsa wa ubangiji da ya kira shi babana ya amsa wa ubangiji kiran da ya masa ya abata babana fi jannatil firdausi ma'awa ko masana can amma wato ainihin aljannar firdaus da abata wayo babana ila jibril nan a, muna wato jajanta wa mala'ika jibril mutuwarsa shi ma da ke kawo wahayi saƙo da yake kawo wa yayin shi ma abin ai masa jimami saka muna sanar da mutuwar mahaifi zuwa ga jibril فلما دفن يا yayin da aka binne صلى الله عليه وسلم قالت لأنس رضي الله تعالى عنه فاطمة تسد أنس الله يدريش كيف طابت نفوسكم يا أكرمك سيدائي كك جدائي أن تحفوا على رسول الله التراب لكك إيا إيا القسا كنا زبا ومن الله إلا لا إن شاء الله يا كك جي yanzu ran ku ya daɗe har kuka iya ɗiban ƙasa kuka binne manzo saboda nuna musu damuwar da take ai ta san duk wani matacce musulmi haƙƙin da yake da shi akan ƴan uwansa su binne shi a ta san Allah ne ya faɗa kuma ma amatahu ka akba martabawa ce da ɗan adam in ya mutu abin da shi ko a gaggawarsa sai wari dabbobi su da ƙaga suna ci da tsuntsaye kama su take faɗar wani, saboda damuwa da take ciki shanzuran ku ya daɗi kuka tsage ban ƙasa kuna zuba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam magagin rasa wato mahaifi ثم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها sannan Aisha Allah madaukaki ya duka ita take cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi maradihi manzan Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya kasance a rashin lafiyar da ya rasu a cikin yana cewa ya Aisha ke Aisha ma jido ajidu alama lade a akaltu da karba ban gushe ba ina ta jin Raɗaɗi. na abincin da na ci a haiba fa hada awanun abu abhuri wannan lokacin fa shine lokacin tsinkewar jijiyar da ita take ita da sakon jini zuwa ga zuciya mina sum na wato summan da aka sa a abinci gubar da aka sa a abincin da nake a shin ji yanzu yana jin raɗaɗin sa a cikin makogwaro lokacin tsinkewar igiya ko jijiyar da ke kai sakon jini ya fai ana shi kansa yana jin lokacin tafiyar ya kara da tilkar sha almasmuma annabi na nufin akuyar nan da aka sanya guba allati qaddamatha lahu yahudiyya wacce bai yahudiyyan nan ta kawo masa fil khaybar lokacin yakin khaybar ثم تقول عائشة رضي الله عنها أن عائشة ألا إبليت فيك سوى إن من نعم الله علي إلى لدتك النعم ومنها ألا يمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare nan sai aka fara bi Allah ta'ala an ko Allah madaukaki ya dade shi shi zai karba tuwfi ya fi baiti ya rasu ya cika ne a daki na wa fi yaumi kuma a ranar kwana na ma ya cika in ma kirgen kwanan zai a ranar kwana ta kwana nan wa baina sahari wa nahari kuma ya rasu tsakanin kirjina da wato ainihin wannan lokon da ke jikin wuyana ina jingina da shi ina rike runguma da shi ka san ka da lafiya ina kan hannunka za ka tar da yana tsakanin ƙirjinka da wato nan haɓaka inda daidai wannan ramin ne na farkon ƙirji ka jingina shi a nan ta ce a nan allah ya mutu cikawa wa inna allaha jama'a bayyana riqi wa riqihi inda mauti kuma Allah da ikonsa bayan ya mutu ina rungume da shi ya rasu kafin ya rasu Allah ya haɗa tsakanin yawun bakina da yawun bakinsa ta yaya ta ce haƙala halayya abdulrahman a lokacin da bai da lafiyan nan da zai rasu abdulrahman ya shigo ta anibla abi bakar tana nufin abdulrahman ɗan abubakar ɗan uwansa ya shigo radiyallahu anhu ma Allah ya dada su wa biyadihi a sanda ya shigo gidan duba manzo sallallahu alaihi wasallama a hannunsa akwai aswaki shi abdurrahman wa ana mustanidatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ana ni kuma a halin ina jingine da manzo sallallahu alaihi wasallam na rungume shi fara'aituhu yanzuru ilai sai na ga da aswakinsa wa arabtu annahu yuhibbu as-siwak nan ta ki talafin ta aswakin yake so aswakin yake so ba wai azrama da azrama ai ba yau ya fara ganin sa kultu a akhudhu lak sai da shi in karban ma aswakin ne ba a share ra'si sai mun nuni da kansa magana ma ba ta samu ba anna ina mai nuna cewar eh kada kan a karɓa masa fatana waltuhu sai na bashi fashtadda alaihi sai ya matsauri ba zai iya taunawa ba ba karfin taunawar yanzu duba wanda ake kasa kasa dutse ya fasa yanzu taura asuwa shi ya gagare shi ya kake da raɗaɗin wannan wa qultu ulayyinuhu lak sai nace in tattauna maka shi in maka laushi da shi a shara bi ra'asi nan ma sai sake mun nuni da kansa Allah yake dakai cewa eh in tauna mai ya dauki ba zai iya ba falayyantuhu sai na wato anin tausasa masa shi na wato anin tattauna masa shi ya laushin da zai amfani da shi ma amarrahu sai ya bi kan haƙorinsa da shi da yadda ake asuwaci ma'ana ya fara yin asuwaci da shi shi ne ta amarrahu marra ya murru ya shuɗe ta kan abu wa baina yadayhi rakwa a gefansa kuma a gabansa akwai wani mazubi fiha ma akwai ruwa a cikin mazubin da yudkhilu yadayhi fil ma sai rika shigar da hannunsa cikin ruwan fa yamsahu bihima wajha sai ya ɗebo ruwan sai shafa wa fuskar in yi asuwaki asuwaki sai ɗebo ruwan sai shafa wa Wai wa yaqulu la ilaha illallah a lokaci na cewa babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da ɗaci tana da magagi sakarat an ce sakarat wanda ya sha giya ga yana ma da wato ainihin buguwa nan ya bugu nan to irin wannan magautar, da baka san inda kake ba shine mazo yake cewa inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da magautar. tana sama gaji kuma nasaba ya dahu sannan sai ya tsira hannunsa can ɗan yatsansa a ja ala ya ƙul kama cewa firrafiƙin ba'ala firrafiƙin ba'ala mana na zaɓi mafi ɗaukakar abokan zama na zaɓi mafi ɗaukakar abokan zama hatta ƙobe ba har dai aka ɗauke ran aka karɓe shi wa malif ya dahu hannun sai ya take inda ba rai ba magana hannu tsaya sai ya saki kuma sai hannun ya karkata daga tsaye da shi da iya فقالت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى sai zama ƙarshen kalmar da ya faɗa daga ita bai kuma faɗa wata bayan la ilaha illa Allah da yi Allahumma rafiqul a'la Allahumma rafiqul a'la Allah na za mafi fita mafi ɗaukakar abokan gaba aka karɓi su wata ƙulu radiyallahu anha kuma aisha Allah iya dade ta kasance tana cewa matan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah subbata gare shi ya rasu wa innahu baina hafilati tabbas a kan ya rasu yana tsakankanin mafitsarata wa baƙi na fi da haɓata ina nan na rungume shi ta ƙasa fitsara mara ta tana shi ta sama haɓa ta na sama da shi ni kuma na runguma da shi a haka ya rasu ko ta sai wannan haka ƙarfin halin ka gaya mata magana kai kai asara amma ita ba ta asara wacce kallo ta kalla na mara lafiya ta fahimci yana son abu ta ce kana so ya nuna gyaɗa ta karɓa masa ta miƙa masa ya gagara tana ta ce in tona maka mai wannan basirar da hangen nesa da wayewar ta yadda ake jiya mara lafiya ta yi jiyarsa ta sha wahalarsa ta san daɗinsa ta san wahalarsa ta ce ta za ka gaya magana ka taɓe ka yi asara Allah ka kiyaye mu wannan hadisi na daga cikin hadisin da ya kamata a koyar da nas nas da muke da su yadda ake jiyan mara lafiya ya kamata su rika fahimta kallon mara lafiya ya kura fanka ido su a rage ma ita mai yiwa tana tana ta ina jin kamar yana shaƙewa sanyin ta mai yawa ba kun sa kawo a kan zace ai wajen marasa lafiya sai da fanka kan gane ko eh ko kuma ka ga wato ainihin ina buɗe baki ruwa kake so in yi haka to kaka sai a kama ruwa amma ba a tafa ba shi kuma an hana zuwa mai jiya ba ma san magoni mai jiya kuma ko ku tsaya kan ko guda nawa ake ko kuma suna tsaya kan nasa sai ya kika rai dan ba kana in halin da yake ciki ba ka ji abin da yake ji ba ko shi yasa wasu suke kasa hakuri ake tsana ta fada faɗa rediyo a ta ta fi ne a ce mai kiki ta haihu ta kuma gida mari to da an gaya mata magana sun take kula, ita ma ta kule bayan ta haihu ta ramu. ko fahimci yadda ya kamata to da haka bayan ka je ka yi karatun ka na nan to kuma sai ka zo kai karatun hadisin manzo na yadda ake jiyan mara lafiya sai a tattaro ire-iren waɗannan hadisan duk sai a kura masu haka ya kamata a musulunta da abu sai zama suna da basira ta addini suna da basira ta wayewar yadda ake jiya ta zamani da kuma ta addini ko da aka toga shi na cewa ya rasu ina tsakankanin haɓata da mafarata wani lokaci kuma su malaman suka ce a abin da ake nufi haƙi na ce wa zaƙi na ce haɓata ta sama da ƙasa ya rasu a tsakankanin ma'ana dai kina tsakanin ƙirjinta da haɓata farin gudun shi لا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم tace ne ba na nuna wata kyama a game da abin da ya shafi tsananin mutuwa ba wani bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi tsanantar wahala a lokacin mutuwa ba ta nuna shigar ba wahalin a saboda wahalar da manzo shi ba da shi ake gane dan aljannar dan wuta ba sai ka ce ka wannan wahalar ta isa to da kake nake ka isa akwai za ta yi ta ya shuya ba to kana nan fara masa aka tun da nan kuma ne ma wahayi ta maka wahayi kuma yiwa duk wani abu da ita na ba daidai ba lokacin da su ake ta an kakkaɓe masa ki je wa Allah da sarki shi yasa ya ci wahala tun daga nan saboda ba zai sake gama da wahala ba yasa shi yasa yake laifa ala abiki karbun ba'da yau sai ai maganar wahala ko damuwa ta kare baban ki ba shi ba sake fakaro da shi ya kace kenan wannan shi yasa yake to Allah ya sa mutuwa hutu ce kamu eh Allah ya sa mutum mutu mu huta mu وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى rasuwar manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ta kasance ne a lokacin da hanci ya ya nisa mana ba farko farkon fitowar rana ba ne ya nisa rana ta ɗaga amma dai ana cikin halin hanci min yawmin islam wanda ya da ranar litinin asali ashira min rabi'ul awwal sha biyu ga watan rabi'ul awwal قام أحد عشر من الهجرة شكرا تقوم شاء إلى هجرة من فرقا لا أشي وطن تفرقو إيش الله كي تفار وعمره عدد لوكا شكرا منذ صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة شكرا ستين أخي a duniya shi ne zo ni ya mutu daga shi ma shekarun da sittin da uku to sai ne kana da fantan shekarun da irin na manzo shi ma an ta mata ba dalili ba ne ko sai sauran wanda suka wuce shi kuma ba a shekaru ko kuma yaya wanda suka kaza shi kuma yaya an fahimta ko nan ba ma'auni ba ne ne mutum ne shi yake auna kuma da ya an karba ko ba karba ba wannan kuma baka sani sai dai fata da sare Allah ya mu dace shi gaba yake cewa fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai yana da aminci da albarkatu na Allah su tabbata gare shi imamul muttaqin jagoran masu tsoron Allah wa khatamal anbiya شتمكن النبوة والمرسلين دمان ذنين وأفضل الخلق أجمعين ما في في تنهى للسن الله باكي لا وانا تشي الله لا يرمى صلى الله عليه وسلم أسئلة للمراجعة ثم ما يمكن أنه مكة زوين أكي بام الأبار مطور أنا أقول بي متى أغمان إن كان ذكنا جمعني أجمعني إيد kamar yanzu aka yi to na ga wanda su ga suna kallon yadda yake daga hannu suna kallon yadda yake faɗar ina lil da kakarar suna jin sallah yake cewa la ilaha illallah a kasan sun ta shiga damu kuma kaunan ma ba iri ɗaya ce. Allah ya saka muku da alkhairi as'ilatun lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka karanta mata bada al-marad bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam يوشرش اللاكر مرضو إذا دامنك الله إيه صبتا أغليش كفارة حوات الكفر حشيقاتا شائرهم إيه هجراء لما اشتد عليه المرض لو كتن درش الله فيها تطل أنت كما زال أنت إلى دامنك الله صبتا أغليش أمر أبا بكر رضي الله عنه يا أمرت صحابا فأبو بكر ألا يدلشي أن يصلي بالناس ليومتا نصلى لي ala madha tadullu hadha al-ikhtiyar ala madha yadullu hadha wannan zaben da manzan Allah ya mutu ne jagoranci jama'a sallah me yake nuni yana nuni ga cewar lalle ya kamata abubakar ya ijara gabar al'ummarsa bayan mutu. ke zama halifarsa wannan nuni ne mai kwari tun da halifantar da shi a ganawa da Allah to babu abin da ya rage shi ne yasa Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi yake cewa yaushe manzon Allah zai gabatar mana da kai akan al'amarin addinin mu kuma mu kasa gabatar da kai akan al'amarin duniyar mu me muke da shi gefe addini shi ne za Allah zai bi da mu akan to manzo ya shugabantar mana kai ka jagorance mu sallah ko kuma duniyar mu kasa baka me yasa ne da haka sai kawo hannun sai masa mu baya sai kowa ma ya an fahimta ku a cikin jahilta wannan zai sa wani zai nata sai aliyu aka ce in bayan ko ya ce a kawo takarda zai rubutu aka ki kawa dan bakin ciki dan waye kai ne dan bakin ciki kai ne dan bakin ciki Allah wa abubakar matsayi ba ka kuma nan gani nan bari ba yadda ta iya eh. اختصت عائشة رضي الله عنها من بين سائر زوجاته بخصائص an keɓe aisha allah ya yarda da ita da wasu abubuwan ke anta a tsakankanin matan manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi udkur salatatan minha faɗo abu uku daga shi. da allah yake ɗeta da shi idatar da ita da shi da sauran matan manzo ba samu wannan manzo ya yi jiya a ɗakin ya mutu a tsakankanin ƙirjinta da wato haɓarta a tsakankanin wato mafitsararta da haɓarta an binne shi a ɗakinta yawun bakinta ya haɗu da yawun bakinta ranar mutuwarsa ko za su yi yawa abubuwan ki ita ce wata ta hankalci abin da yake so kafin ya bar duniya tafi zuwa ga mahalicinsa kuma yana faɗa cewa shi yin aswaki matsaharatul lilfam tsaftar baki shi kuma samun yardar ubangiji ta taimaka mar da yin abin da Allah zai yarda da shi kafin ya bar duniya an keɓe ta da wani ta abubuwa da yawa Allah ya kanta da rahama ka mata da alkhairi Aisha babban suna ne sunan mahaifiyata ne sunan sadakata ne sunan ƴata ne na hudu yace udhkur tarikh wafatihi bil yawm wa shahri wa sana ko mana tarihin ranar da rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka faɗi ranar ka faɗi watan ka faɗi kuma shekara ya rasu a watan sha biyu ranar ga watan rabiul awwal a shekarar sha da yin hijira haka lafiya da kai ba za a ga wannan tambayar a ce zan kama baka san ran da ya rasu ba baka san kwanan watan ba baka na an an ce sha ɗan ai bai cika ta ya fare ta sai dan za ka yi kujan zare tun da shigo shekarar ko ta shida an gane ko wata biyu a na ukun ya cika shi ma na ukun bai ƙarasa garaba ba ko saboda sannan yake cewa ma hiya akhiru kalimatin nataqa biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace kalma ce ta da manzon Allah ya faɗa kafin ya bar duniya اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى wanda ya cika shi kuma wanda ya cika da la ilaha illa shi ai ya cika da ita shi sai da ya faɗa Allahumma kenan dan ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi wata kalma da bata saba da la ilaha illallah ba ta baka cika da la ilaha illallah an gane ko Yau. ko kai yanzu kai la ilaha illallah ko saka da saka da subhanallah alhamdulillah ka dai cika da faɗar Allah an fahimta ku eh. to kuma anan za mu tsaya sauran mu darasi ɗaya da za mu in Allah suna da bayan zaɓe mu kammala littafin kuduran sati mai zuwa muna gobe zaɓe ko? kuduran karatu sati mai zuwa ba amma za mu jinkita bayan zaɓe za mu dawo mu ƙara su littafi kuma kan sannan a je a tuna da littafin da ya kamata mu ɗora bayan wannan a kawo shawarwari don mu tashi guda ɗaya mu maye da shi bayan kammala wannan insha Allah Allah ya samu dace. Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa wannan bawan Allah yake cewa ya kasance na da 'yan uwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yi wa mahaifinsu rasuwa kafin ya rasu ana bin ka bashi kuma ya sanar su ma 'ya'yansa sun sani amma sai yayin mai tambaya suka ce sun ɗauke wa mahaifinsu wannan bashi za su biya sun fara biya amma sun tsaya da ci gaba da biyan bashi kike to ya halin da mahaifin ke ciki shi dai abin yana damu sosai yau kimanin shekara biyu da rafi. to yan uwanka suna buƙatar tunatarwa cewar a matsayinsu na 'ya'ya suna daga cikin halacci da za su yi wa mahaifinsu su sauke masa haƙƙin da ke kansa na wani sai ka tunatar da su cewar a lokacin manzo fa sallallahu alaihi wa sallama har saboda bashi manzo yakan yi wa wani sallah cikin sahabbai duk da matsayin da tsawainiyar da suka yi da shi a addinin sallah. amma yakan ce ba zai yi wa wanda ake bi bashi sallah ba har sai in wani ya tsayu akan cewa zai biya bashin sannan ya masa sallah to ya kuka bar mu a yanayi irin wanda kun yi alkawarin za ku biya kun fara kuma ku tsaya kuna ga haka ya yi daidai to sai a zaburar da su a wa'azantar da su da irin wannan maganganu cewar kuma duk abin da za ka yi wa mahaifi ba fa za a iya biyan sa ba duk abin da kuke samu na alkhairin duniya yanzu da kuma kuke sa ran ku samu na lahira a nan gaba ina fa da kaso da gudunmawa a ciki domin wasu da abincinku da suhaku da makarantarku da wayewarku da abin da ya kama da haka shi fa ku mana da kuma in ku ku mahaifi irin wannan ba na kuke da shi da za ku yi in ya zama to shi din bai da iko da damar da zai ja dan bisa ga alamu da yake nuna damuwar da yana da damar shi da ya jira domin abin ya dame shi to za ka tunatar da su irin wannan maganganun cewar wannan ba ba wanda zai gaya musu kamar sa ko ba su da abin da za su yi wa mahaifinsu da zai kyautata masa ya zama to cewa ai ya mutu suna masa biyayya da san ci gabansa da fitarsa daga matsala kenan ba dan ganin irin su suke masa abubuwa ba ko da ba ransa haka ce sai tunatar da su irin wannan don a samu a sauke wannan lamu Allah ya ba da damar biya Thank you. a in ya fi ƙarfin da za su iya biya su ɗaya ke gashin banki shi ya so yake ba tsayawa yake ba ko? Eh, suke magana ce to kuma su suna karɓar kadara da ɗabi'ar banki in ka mutu ma za a siya Ka ƙa'idar sharaɗinsu na za ka gani ko to za ka da yi warkewar dai wannan bashin ba da za su gagara biyu inda haka suka ɗauka kan za su biya kuma suka tsaya ka zai lamar cewa ba wanda zai gagara su biya ba da tun farko sai suke ba za iya ba eh, sau da haka dai a musu wa'azi an karar da su su dage su wannan kuma yake cewa shi matsalar da yake fuskanta da mahaifa ne akan matsalar durkusu lokacin gaisuwa shi har ta kai ga wasu daga ciki in ka gai da su ba a dukushe ba sai ce ba sa san gaisuwa a rike gaisuwa sun fasa dan zirin wannan ayya da shi sai a shi ta hikima wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kuma su iyaye ke cewa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a dai rayuwar duniya kai abin da zaka iya yi ka daidaita da su ka abokantake su zaman da yake tun da bai so ka gaishe da shi sai a tsugune in a zaune yake in ka zo nemi guri ka zauna gashin kamar da yake zaune baba yana kwana ba da kusa kai ba zaune yake zauna zauna shi ma ba zai ce kai ma rashin ladabi ba ka zauna ko ce shi dalda shi kusan yake so sai an yi an fahimta ko sai kai masa wani in a tsaye yake ba gagara zai ba in ta kama ma aje takalman ka a gurin zauna akan kan dirshin kai dai ba tsuguno kai ba durƙuso kai ba zama kai tunda shi ba ya son kana tsena na tsaye amma ba inda zai ganka ce abin ka ka durƙuso zama kai kai ya fahimci haka a hankali a hankali tafiya tana tafiya duk abin da yake jawowa rashin karatu da ƙarancin fahimta amma in yana da ilimin sanin cewar kai da ɗansa zai miƙa masa hannu shi ma miƙa masa ba za su zare hannayensu ba sai Allah ya ɗige musu zunubansu kamar yadda tabbata a hadisi Allah ba zai ki haka ba to amma bai wannan karatu ko bai samu wannan horon ba shi ma tun taso wasu a gurin iyayen an fahimta su da ka ɗabi'a cikin tsaron adam yana da wuyar barin abin da ya riƙe musamman sun da girma ishin cin masa su a bisa kalan hikima kada yadda za a uwar watsi in baka da sama da su kuma za ka so a ce inda kake sa ran ka tafi ka tsira su ma su je su tsira ko saka ji ta hikima ta dabara har a kai ga cimma matsala kada ce saboda wannan za a kusa abubuwan da suke da yafi wannan matsala a tare da su da za su iya sauraron ka su gaya musu su ankara su gane su bari sakamakon ka na kasance in ka bi saboda wannan aka yi uwar watsi kuma ba abin da ka faɗa ta karɓa sai kuma matsalar ta wannan da suke tare da ita da wamar an fahimta ku? za ka sai an bata filahi suna da dabara har Arabu lafiya a kai su ga inda su ma za su dace da barin wasu abubuwan su karɓi wasu abubuwan Allah ya samu dace eh, kuma wani lokaci duk irin wannan kamar da muka faɗa irin wannan karatukan da muke yi wanda suka shafi hukunce-hukunce ko wanda suka shafi da manzo irayu da sahabbai da ya'ya da jikoki abubuwan da suke kama da haka duk sai ana kai wa iyaye suna ji har ƙaba su suna ji sai masa na maure din an sai masa wani abin da ake sawar eh, eh, eh, ba shi ya rika ji shi ba baga wannan irin wannan karata da rika ji an ji gyara da tsaga mana musanin da malamai kuma kai kan ba gyaran da zai yi kan gane ko abubuwa ne masu kama da wasu sai su ka an ciyo ya gyara wasu abubuwan shi ma ya bar wasu abubuwan ya kama wasu da to ka irin waɗannan salam in kuma kai da za ka isar da saƙon kai ma ka san ta salam za ka gaya masa sai ganin to eh ɗansa fa gaba yake ba baya yake kuma abubuwan da yake ganin daga haka babu shakka akwai canji akwai ci gaba akwai kaza akwai kaza ga tausayi ga damuwa da al'amuransa shi ma ba zai maka kike da kiken wasu abubuwan ba eh, to waɗannan abubuwan suna buƙatar a kula da su a kiyaye

zarar eh, ke eh, akwai hadisi da manzo ya tabbata tana ɗaya daga cikin wannan matan gidan aljanna sai ta fatima akwai wannan magana amma cewar za a ɗauki gararta ko an ɗauka wannan ba wani aya ba hadisi eh. Da haka wasu abubuwan yanzu kamar abin da muka karanta manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi tafi gidan yarsa fatima tana zuwa gidansa gidansa ki tare ta yi mata mara bana ne tana kina tashi tafi gidanta har san da ya je tarar da wani lokaci mijinta ya fita ce na mijin laki ta ce mun ɗan yi sabani yau ya fita ɗan bacci ma da yake a gida da rana ya ki ai nan ya yi tafiyar kaga wannan mu yanzu kaga uba ya tashi ya tafi gidan kasa. shekara nawa ake ba a samu an gani cikin wannan abubuwan duk sai mun koma musu mun koya za ka je ka ga wani abin da ba za a iya gaya maka ba a sai ka ji za a gan shi ka san gyaran da za ka wata zanka ta farin ciki ta ji daɗi ka rage mata zurga zurga ce sai kullum ta rika zuwa gida shi abin nan ba na je baran nan za ta ka tsayawa ana kula da ayyukan gida ko kun ga mijin nan laki ga ƴaƴa ga kaza ga kaza ga baki kuna yi nan kullum a hanya ko to amma shi ba zuwa in kuma ta kwana yi bata zo ba ce baka da zumunci ba hana yasa zumunci akan wannan ma kuma a rika magana cewa ya za a yi ya za a yi ko to duk abubuwan mun wata kalibi sai mun koma musu da abubuwan su dangane da jinsu samun da kuma hmm. kuma mutum shi ta kama da a mukan ce shi da ah, hmm. amma ba kwanan shi a cewa wannan aiki abin da ya Allah ya shirya ya mai gida da to da kuma hmm. malam kamar yadda ke jahili jahili wajen rushe masa shubahar da wani mai shubahar zai faɗa shine in damar da za ka iya an karar da shi da kuma nusar da shi ka zo masa da abubuwa na dalili da zai gamsu daga inda ka shiro da yadda aka bayani na malamai ka ba shi, amma maganar ka gamsar da jahili a abubuwan za su rika samun na shubuha duk dai bai duka makaranta ba baka da hanyar maganin cutar jahilci karatu tafi makaranta amma in dai jahilci ne sai ka gama masa wannan shubuhar kana ga kamar ya samu sai sake zuwa ma da wata sai ga wasu ashe duk abin da ka ba ma aikin banza kai ba ma ya gane aiki ka gane sai sa wato mu'amala da jahilci suna jahilci suna da wahala tana da wuyar sha'ani amma inda ya yarda zai zuwa makaranta ko harafi ɗaya zai je koyo to Allah ya yarda in da shekara yana yi shi da kansa an shi bambancin rayuwarsa da ita da ta yanzu zai iya gaya maka cewa lallai na shiga hune shi ya kama ya fi shi to wani labari da ake faɗa na ba Allah da ya shekara su aka ce yanzu shekara ta nawa ce shekara ta ashirin aka ce haba haba ba Allah zuwa zai kalle ka ce shekara ashirin ce eh abin da nake nufi shekara arba'in da ne duk ina jahili ne. a ishirin ɗin da na yi ilimi ne ka har yanzu ake iya zuwa a tambayi na addini su nake jin cewa ba rayu ba a duniya sai wannan fa shekara shi shi sa an tambayi ni shekara ta nan da ke cewa kuma gaskiya ne ina ta ya zo ne kamar bai zo ba kama wakilin da yake kamar zuwa kare a faro biyu ko yayi da sauransu to wannan yake cewa shi matafi ne kuma ya saba yana azumin litinin da alhamu. amma ko ya tafiyar tafiyar ba ta hana shi yaya haka idan yin azumin ka a lokacin tafiyar bai ga labai ka kana iya yi ka kai lafiya lau ba ka matsala to ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa yi wanda suka iya yi suka kai lafiya lau ba wani abu ba mai aibata shi dan ne kai an fahimta ku? amma in ya to cewar za su galabaita to manzo yake cewa bai daga cikin kirki ba abin ayaba ba ne ka rika ajiye kana halin tafiya an fahimta ku? za ka a kowane za ka tare shi ya iya yin ko da na dogari ne in yana mata fiye, shi ya yi azumin ya fiye man sauki a kan a ce dogari duk gari kowa yana ci yana sha shi kuma yana azumi za ku cin wahalar haka musamman ma da yanzu a halin tafiyar in kace ka yi in dai ba tafiya ka yi da abincin naka ba ka ratsa gari nawa ka samu abincin ban ana azumi an fahimta sai zama in baka tafi da shi ba to ka yunwar azumin ko baka azumin ba an fahimta to yanayi irin wannan ya kasance kai azumin ba za ci dan ba ya halatta in kai kuma baka galabai ba baka iya cewa amma in za ka shiga cikin matsala to ka haƙura ka bari shi ya fi ko kuma ka ɗauko kanka in ka ɗauka ka ji wato lafiya lau to a ƙara in ka ji yaya to ka ji Allah ce ta kai an fahimta ko alaiki cewa da Allah an karar da matasa masu yin sallah da sifir. shirt sai sun yi sujjada ko sun yi ruku'u sai ka ga wato ainihin gadon bayan na fito babu ko shakka wannan ba daidai bane a tsarin a addinin musulunci ana so ka sanya sujjada za ta rufe maka dukkan sassan jikinka kada wani abu ya bayyana in ba fuskar ka tafukan hannunka wajen bangaren kori zuwa kasan kafa ga namiji ga mace kuma ku so ake ta saki ta ta har kasa sannan kuma ta riba ko'ina in ban da fuskar ta za su dora goshi sai tafin hannu za ta ajiya wannan shine shigar da ya kamata musulmi ya yi a cikin wasan sallar zama ya rufe fuskarsa na sama da kasa yadda wani bangare na jikinsa ba zai bayyana bayan sallah wanda wani bangare na jikinsa yake bayyana ina sallah suturar ta sallah ba ta cika ba duk haka yana kare sallar Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu